Thank you.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 أحبها الله حبا ما أحب به أمة قبلها فمن الله عليها بمنن عظيمة من الله على هذه الأمة ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واختياره من بين أفراد هذه الأمة وإرساله ليكون خاتم النبيين وإمام المرسلين ولتكون رسالته رسالة خالدة واختار هذه الأمة من بين الأمم وشرفها وخصها بأفضل الأعمال وأجل القربات تقربها إلى ربها عز وجل من بين ذلك ما من به هذه الأمة لهذا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك الذي أنزل الله فيه كتابه وجعل فيه ليلة هي خير من ألف شهر هذه المدرسة هذا الشهر الفضيل هو مدرسة يا لها من مدرسة ويا عظيم أثرها أثرها ويا عظيم أثرها على الأمة إنها مدرسة تخرج المتقين المحسنين الذين ينالون رضوان الله عز وجل فمدرسة شهر رمضان هي مدرسة مدرسة التقوى وقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك جليا في آيات تشريع صيام رمضان افتتحها بذكر هذا الأثر العظيم وهذه الثمرة العظيمة التي هي التقوى فقال الله عز من قائل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وختم الله عز وجل آيات تشريع الصيام بذكر التقوى التي هي ثمرة هذا العمل الجليل فقال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون التقوى هي أعظم ثمرة هذه المدرسة وهي أعظم نتيجة يتخرج بها المؤمن الذي يصوم هذا الشهر ويقومه إيمانا واحتسابا التقوى التي هي الدين كله التقوى التي هي امتثال أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه هذه التقوى هي خلاصة هذا الشهر وهي كما كما تعلمون بمكانة عظيمة في هذا الدين وعند الله عز وجل فالتقوى هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وهي الزاد وهي خير زاد يتزود به به المؤمن في سيره إلى الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب التقوى التي تستجلب للمؤمن معية الله عز وجل والقرب منه واعلموا أن الله مع المتقين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون التقوى التي ينال بها العبد الفرقان بين الحق والباطل وتكفير السيئات يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم هذه التقوى التي هي سبب لتفريج الكربات ورفع الهموم عن العبد وتيسير الرزق من الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب هذه التقوى التي هي سبب لتيسير الأمور للعبد في كل ما يهمه في هذه الحياة ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا هذه التقوى التي هي في النهاية سبيل لدرك رحمة الله عز وجل ودخول جنة الرب سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر هذه التقوى هي أهم مخرجات هذا الشهر الجليل يتخرج العبد المؤمن الذي صام رمضان إيمانا واحتسابا وقام لآليه إيمانا واحتسابا يتخرج من هذه المدرسة وهو مجلل بثوب التقوى التي هي خير من كل ذات عباد الله التقوى التقوى كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال خوف الله حق تقاته أن يطاع ولا يعسى وأن يشكر ولا يكفر وأن يذكر ولا ينسى هذه التقوى التي هي ثمرة هذه الحياة للأبد المؤمن وهذا الشهر الكريم شهر يقربك إلى الله عز وجل ويعلمك هذا هذه التقوى بامتثال أوامر الله عز وجل وبترك نواهيه فاغتنموا هذا الفضل العظيم عباد الله واشكروا ربكم عليه وقوموا لله قانتين صوموا نهاركم محتسبين الأجر عند الله عز وجل وقوموا ليلكم محتسبين الأجر عند الله عز وجل يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما اتفق عليه الشيخان في الحديث أبي هريرة رضي الله عنه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه فاستغفروا الله عز وجل وأكثروا من ذكره وسبحوه بكرة وعسيلة واتلوا كتابه آناء الليل وأطراف النهار لعلكم تجدون لعلكم تجدون هذه الثمرة العظيمة وهي ثمرة التقوى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah kira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da alayansa da sahabbansa waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa tashi alkiyama ɗan uwa musulmi Allah subhanahu wata'ala yana son wannan al'umma wanda bai taɓa yi ma wata al'umma irinsa ba Allah subhanahu wata'ala ya yi ma wannan al'umma baiwa iri-iri baiwar da wata al'umma gabaninta ba ta samu irinta ba. Allah ya zaɓi wannan al'umma don ya aiko da annabin ƙarshe wanda shi ne mafificin annabawa cikamakin annabawa shugaban manzanni shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya zaɓe shi a cikin wani al'umma Allah sanya saƙon da ya ba shi na alƙur'ani da musulunci shi ne saƙo na ƙarshe a bisa doron ƙasa babu wani annabi da Allah zai sake aikowa bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama babu wani littafi da Allah zai sake saukarwa bayan alkur'ani saboda haka Allah ya zaɓi wannan al'umma don ta zamo ita ce mafi alkhairin al'ummu da aka taɓa yi a bayan ƙasa kuntum khaira ummatin ufar lin Allah ce ku kuka fi ku ne mafi alkhairin al'umma da Allah ya fitar domin mutane da aka fitar da ita domin mutane yana daga cikin baiwar da Allah ya ma wannan al'umma shine shar'anta musu azumi a wannan wata al'ummun da suka gabata suna yin azumi amma Allah bai keɓe musu irin wannan watan ya sa musu wannan shari'a a cikinsa ba al'umma al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama kadai Allah yake anta shar'anta mata azumi a cikin wannan wata wannan azumi kuma wannan wata kuwa makaranta ce makaranta ce wacce ke fitar da masu tsoron Allah masu yi don Allah masu taƙawa yana daga cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya ambata cewa shine ƙarshen abin da mai azumi yake fatan ya cimma ta taqwa wato ya samu yi wato bin dokar Allah subhanahu wata'ala kai wato eh, sau da ƙafa. Allah subhanahu wata'ala ya buɗe ayoyin da ya shar'anta azumi Allah ya buɗe su da umarni wato da yin azumi sannan ya ambaci taqwa hakanan a ƙarshen ayoyin da suka yi magana akan shari'ar azumi Allah ya rufe su da takawa Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta shi akan waɗanda suka gabace ku domin ku samu takawa hakanan a ƙarshen ayar a ƙarshen ayoyin da Allah ya magana da hukunce hukuncen azumi Allah ya rufe ayoyin da maganar takawa ya ce tilka hududullahi fala taqrabuha waɗannan iyakokin Allah ne kada ku kusance su kazalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi ya yattaqun kamar haka ne Allah yake bayanin ayoyinsa ga mutane domin su samu takawa takawa wadda ita ce aikata bin umarnin Allah aikata abin da ya wajabta wa bawa gujewa abin da Allah ya haramta masa wannan ita ce takawa ai abin da Allah ya wajabta maka kada ka bar shi kada ka yi wasa da abin da Allah ya wajabta maka haka nan ka guje wa abin da Allah subhanahu wata'ala ya haramta maka wanda ita ce taqawa kuma taqawa din da ita ce wasiyar da Allah subhanahu wata'ala yi wa ƴan farko ita ce wasiyar da yi wa ƴan ƙarshe Allah ya ce wala qad na alladhina utul kitaba min qablikum wa iyakun an taqullah hakika mun yi wasiya ga waɗanda suka gabace ku waɗanda muka ba wa littafi a gabaninku ku da kuma ku kanku da cewa ku yi taƙawa saboda haka taƙawa ta kasance ita ce mafi khairun zat wato mafi alkhairun guzuri da bawa zai yi tanadinsa domin tafiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Wani rayuwar gaba da muke rayuwa a cikinta kwancita tashin da muke yi a nan rayuwarmu ta duniya tafiya ce muke yi tafiya ce muke yi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mafi mafi alkhairun guziri da bawa yake yi wa kansa tanadi da shi domin wannan tafiya ya ce ta tsawa Allah ce ta zawwado ku yi tanadin guziri wa inna khairar zadi taqwa amma mafi alkhairin tanadi na guzuri shine Shi ne mafi alkhairi da taqwa din nan ne bawa yake samun ma'iyar ubangiji subhanahu ta'ala. ya zama tare da Allah subhanahu ta'ala, da taimakonsa tare da Allah subhanahu ta'ala, da agajinsa tare da Allah subhanahu wata'ala da kiyayewarsa ubangiji yace wa alamu anna Allah ma'al muttaqin ku sani fa Allah yana tare da masu takawa haka nan Allah subhanahu wata'ala yace inna Allah ma'al ladina taqaw wal hum muhsinun lalle Allah yana tare da masu takawa kuma yana tare da masu ihsani takawa din nan da ita ne bawa yake samun abin da yake bambance tsakanin gaskiya da ƙarya da shi kuma da ita ne ake samun kankare zunubai Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum ya ku waɗanda suka yi imani idan har kuka yi taƙawa kuka samu taƙawa to ubangiji subhanahu wata'ala zai sanya muku ma'aunin da za ku rika tantance tsakanin ƙarya da gaskiya da shi sannan kuma zai kankare muku zunubanku Allah ce wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra wanda duk ya yi taƙawa ya kiyaye dokar Allah ya ji tsoron Allah Allah ya ce zai kankare masa kurakuransa zai kankare masa zunubansa kuma ya girmama lada gare shi taƙawa ɗinnan da ita ce Allah subhanahu wa ta'ala yake samarwa da bawa mafita daga dukkan wata damuwar da ta dame shi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa dukkan wata damuwa ta hanyar taƙawa Allah ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wanda yayi taqwa Allah subhanahu wata'ala zai sanya masa mafita wato mafita daga dukkan wani abin da ya dame shi a rayuwarsa Allah zai yaye masa dukkan wata damuwa Allah zai sauƙaƙa masa dukkan wani abin da ya fi ƙarfinsa wa yarzuquhu min haythu la kuma Allah zai azurta shi ta inda baya tsammani da taƙawa ne ake samun sauƙaƙe al'amura duk wasu al'amura da suka cimrimiye maka suka rikirkice maka kasa gane mafitarsu to ka rike Allah subhanahu wa ta'ala da takawa ka yi masa biyayya cikin abin da ya maka umarni da shi ka guje wa abin da ya hana ka sai ka ga sauki cikin al'amuranka Allah ce wa man yattaqillaha yaj'al wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wanda duk yayi takawa Allah zai sanya masa sauƙi a cikin al'amaransa. takawa din nan da ita ne Allah subhanahu wata'ala yake kai bawa gidan aljanna wanda shine ƙoruruwar abin da bawa yake fatan ya samu shine ya samu shiga gidan aljanna Allah ce in tattaqullaha Allah Allah subhanahu wata'ala yake innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir lalle masu takawa suna cikin aljanna da ƙoramu suna cikin gidajen aljanna da ƙoramu suna wajen zama wurin zama na gaskiya a wajen wanda yake da cikakkiyar sarauta mai cikakken iko shine Allah to azumi makaranta ce da take horar da bawa momini akan samun wannan takawar wanda in kuka kula takawa din ita ce addini gaba ɗaya. ita ce addini gaba lokacin da mu'azu mujabal ya nemi Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya masa wasiya dunkulalliya turariya wacce ta kunshi dukkan wani abin da zai bukata a rayuwarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliq an-nasa bi khuluqin hasan maiki sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi kai ta tsawa ka kiyaye dokar Allah ka kiyaye Allah a duk inda kake a duk inda kake ka kiyaye ubangiji sannan idan kai abu mara kyau ka bibiye shi da abu mai kyau sai ya shafe maka abin da yi mara kyau sannan ka yi wa mutane mu'amala mu'amala mai kyau ka mu'amalci mutane mu'amala mai kyau hakanan ya tabbata a cikin jami'ar tirmizi hadisin anas dan malik radiyallahu ta'ala anhu an tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abinda zai shigar da mutane aljanna yace taqwallahi wa husnul khuluq yin takawa da kiyaye dokar Allah da kuma kyawawan ɗabi'u sayyidina ali yana cewa at-taqwa al-khawf min al-jalil ji tsoron Allah mai girma da buwaya sannan wal amalu bit tanzil aiki da alkur'ani da Allah subhanahu ta'ala ya saukarwa da annabi sallallahu alaihi wasallama da bi umarninsa da gujewa hannunsa sannan wal qana'atu bil qalil ka samu wadatar zuci da ɗan kaɗan da Allah ya baka kada ka rena abin da Allah ya baka sannan wal isti'dadu li yawmir rahim sai wa ranar tafiya zuwa ga Allah tanadi wato ranar mutuwarka kai yi mata masa tanadi wanda ita ce taqwa Alq ibn Habib yana cewa a takwa. in ta amala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah taqwa shine kai wa Allah da'a bisa haske daga Allah wato bisa umarni da hani da ya zo a cikin littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma kana mai fatan samun lada daga ubangijinka wa an ma'asiya al ala nurin min Allah takhafu iqab Allah sannan ka bar saban Allah a bisa haske daga Allah kana kuma tsoron ikaba wato ukubar ubangiji subhanahu wataala wannan ita ce taqwa Abdullahi dan Mas'ud ya fassara taqwa ya fassara fadar Allah subhanahu wataala da yace ittaqullaha haqqa tuqatihi ku ji tsoron Allah yadda ya cancanta a ji tsoron sa ku kiwa Allah taqwa yadda ya cancanta ku yi masa taqwa sai yace shine ayi wa Allah biyayya kada a saba masa a ambace shi kada a manta da shi sannan kuma a gode masa kada a butulce masa idan mutum ya yi wannan shi ne ya zama mai taƙawa wannan kwanaki guda talatin ko ishirin da tara da Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta wannan azumi na ramadan a cikinsu makaranta ce da idan momini ya tsaya ya yi azuminsa don Allah ya yi ƙiyamun laili don Allah ya yi ayyukan alkhairi a cikinsa don Allah to abinda wannan makaranta za ta masa da shi kenan shine za ta gadon masa da takawa zai fita yana mai tsoron Allah subhanahu wata'ala cikin al'amuransa yana mai kaffa kaffa wajen bin dokar Allah da kiyaye hukunce hukuncensa abinda za ta koyar da mutum kenan don mutumin da bai samu wannan ba to bai samu gafarar Allah subhanahu wata'ala ba ya tabbata a cikin sahihain hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce duk wanda ya azumi na ramadana yana mai neman lada imanin yana mai imani kuma yana mai neman lada a ƙofira lahu ma taqaddama min zambe, wanda a gafarta masa abin da ya gabata na rikinsa. Hakanan wanda ya kiyamu ramadan ya yi sallolin dare na ramadan to shi ma imanin wahtisaban saban yana mai imani yana ne mai neman lada a kofera na homa, ta kaddama mai zambe shi ma za a gafarta masa abin da ya gabata na zurbansa haka nan wanda ya samu dace ya yi kiyamun laili a daren lailatul qadari shi ma annabi ya ce kofera na homa, ta kaddama mai zambe saboda haka abin kunya ne abin Allah wadarai ne gabawa wannan wata ya shiga bai yi ayyukan alkhairin da zai samu gafarar Allah subhanahu wataala ba a ce duk wannan bonar da ubangiji yake yi ta rahama ta falala ta gafara a cikin wannan watan shi a gama cin wannan kasuwar da cin wannan ribar shi ya tashi a tarance bai amfana da komai ba to babu tatsewa da ta kai wannan saboda haka bayan Allah bi amfani da wannan dama da ubangiji ya mana ya ba mu ya ara maka lokaci ya ara maka rayuwa da lafiya ya kawo ka wannan lokaci ka ribaci wannan dama da ubangiji ya baka ka tsaya ka yi azuminka don Allah ka yi sallarka don Allah ka yi ciyarwarka da Allah ka yi karatun alkur'ani a yawaita istighfari a yawaita tasbihi da ambatan Allah a yawaita ayyukan alkhairi da wannan ne za mu ga sauƙi a cikin rayuwanmu za mu ga mafita daga cikin abubuwan da suka dame mu mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ƙofofin Allah kore yaushe yana buɗe mana su domin mu samu kusanci da shi domin mu samu rahamarsa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu dacewa a cikin wannan wata mai albarka ya sa mu a cikin yantattun bayansa ya sa mu cikin bayan da yake gafarta masa yake gafarta musu a kowane dare walillahi fi kulli lailatin utaqa'u minan nar nabi yace kowane dare akwai waɗanda Allah yake yantawa a cikin wannan wata muna fatan Allah ya sanya mu cikin su sanya mu cikin yantattun bayansa sanya mu cikin bayan da zai yi wa gafara sanya mu cikin bayoyin da za su samu taqwa wanda ita ce babbar ribar wannan wata Allah subhanahu ya iya mana abin da yafi karfin mu Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasarmu mu da sauran kasashen musulmi Allah ya yi mana fitintunun da suka addame mu da shakashen rayuka da salwantar da dukiya da satar al'umma Allah ka kawo mana tallafi Allah ka kawo mana ɗauki. Allah subhanahu ya yi mana da lutufinsa da rahamarsa ba da iyawanmu ba ba da gwanintanmu ba ba da ƙwarewanmu ba Allah ya yi mana agaji da agajinsa ya yi mana tallafi da tallafinsa ubangiji ya kawo mana tanyinsa ubangiji ya iya mana akan abin da ya fi ƙarfinmu اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا